فارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن سمع القول ويتبعون احسنه اللهم علمنا تعويلا وفقنا فيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يبكي أن يجمع ما يكترم سبحان الله نعني كيف سنة ديجون يجي كاسين رياض السوالين أظن الله جسم جوه يجي كاسين رياض السوالين أربع هون النووي أقوى لكن دور إذا صلى يا صباح لكن نقول بدأ من جهين صباح tó o ti gbọ̀ kánà àyè sílẹ̀ ìgbẹ́ tí ó gbọ́nà ń yáyà àyè sẹ́ńlá nínú àkàdúkù àtà yòṣìpò lè àfihì máa yòṣìpò lè àtà máa yòṣìpò lè àfihì àtà yòṣìpò lè àfihì máa ma lè àfihì. so majitaji bayani abun nono shiga la na abun nono ko mutu la na fiye yan asibir imaniya amma na biyu ya imanu da mazidu ko kuma imanu da kama ko mu ci da da ake da haya so la da furuci lozu ko kuma litinin kai na faga ni da a baki yi shagon nosu masallaci shari don rewa a yi gan masallaci na wuce yi ni kiɗe da salatu da jama'a eti zane bi sallan yi shaji jama'a di shina wotan ci malaji magri ba ci ba sallan yi magri ke waya di shina wanda suke shi da wuce yi waya wani bayani da su bi dadi jina mu amma particular wanda ke wa jujjuli na mai bi sallan wato yau wuce za ka ke yi ko so zumai wuce ci ne ci ya ba mala afirka. Ibi da ga gaji ne. akwai ci bayani na waje tuwa lahashi ko kuma yin da lahashi na waye da lahashi sun yi rawan su ga mara da mukan shi su su biyu bayi wurin matsala ya ji ne ba mala da mushi da ji in su ji ga ya tiya la na gun la yumi na aha duk wani nun kan wujin na tiyan imani sai ni ban wani ja na ni kuri da wuciya amma ga la na fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka yi ma shajara bainakum ko ni ga to ni daga je ti la hun to ki ni di na de la hun ti de ji wi de la na gun la yu bi ma ahadu ko ni ci jini ni ga to kai eh, arba wannan nan wani wai ba na sharu ga boyo ibn ni to ci mi dan ji bincike ko sun ci a litafin da ci goyo sun ci na yi na daga nan alburhanul muliyar in duk da shubahatir ahalin tafsiri ko tafsir sun ci bayani da littafin na dago da ka amma wa gudu ne sai mutum don wuce amala da muje ne yake ganin ko da faruwa mu ci to in ka ji wuya ne mu ta ba da yayi da mala da mun shiga to gaskiya ala e bo inda ala yi mun yi ko nan mala da moya ni min ko lu ke sun tuya ni yi wa ta tun tun pàdé èdè ilé ìpàdé ní pàdé àánú tó ní ìdájídé ní tó wọn àbàmì bàyàn máa ń tuntun tó ń gájú ogun oyu da gani a kwarin don abin wani ji tali mutum masallaci ya yaro ba ni a yi yaro ya yi ya n sun da kuta kofi ji ko ga 308 naira ko sun yi wuce a ni discount ni ci da 250 naira ni ci ki da yi ya shi wuce ni su mutu ya daji nazarin so lokacin ba ga iya nisa ne ba a wọn kuniya so tuwo zanci nǹkan islamic kuko tun haci kan ɗaya tí wọ́n dálé láti fi kúkọ́ sùnmọ́ ní ibi sàlátù àṣùrù zọ́nà gan ni a tajà ní fún àdé káàmì ẹ̀mí náà sùnmọ́ ìṣọ́ lẹ́yìn láwọn kàkà ní mọ́tìrìdé ìṣá yìí ṣe bó wò ní wani mana yi da da náà sọ́mọ́ kan ń jẹ bàálù. so ìlẹ̀mí tí ó tú yé náà lókèké ìsàmùtí gbé kọ́ lómi gan ni a jẹ́ òzòrè àdọ́bọ̀ ìlànà ìkàyé náà sùnmọ́ mọ́tìrìdé ìṣọ́ a fi sabilillah ni ce zai jikin na za a ni ga kota wai dai ga ji ni yo mi lausu ni ce ba wa kai wa kaya ni kan mo ti ba da ni ya ni yo ni ce su kan ne lati ga ni mun ya ra ta ku jama'a ya ta ga ni ji bayani ya fi sabilillah so this thing is on call for kota wai ya a ji ni yo so ni dai da da ta ji nan nan dan ya ji bayani yau sifili da na bi da tashi na zama ladanwa mi gaci ji zuganci ka ta ji bayana ya miki mo gaskiya ne ya ci da sai bu ma labu ka ji shi na yau ma na a kwari shi na manyan ne hayo ka ko ya ko so da ni ta wata ya in kai ta ka gudu wani da ma na adamu kashi mu mai zai zuma ka bar ya fi tashin bayanin gani wadda ya yi cikin rishadi wani tafiyo fi sabilillah mai misali shi na yi gani di baka su fiti fito so mi da ji bincike na mi da ji bincike littafin na shari'ar ya su kowa da yi ba na wuce mi ne ke ba da mustakillan ke ta lalata ya tuta kun yana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi da tafsirul Qur'an al-Azim da ibn Kathir kai suka musu ya fata to a haji su buka nu na be karkasho nan buyi garibu jiddan nan idan cin ya so wasu tafsir nike ya ce ne taykirul karim rahman min kalam sayyid al-mannan al-akhir jin sa'adi man yusulu na wusali wusali ne ci bayanan

sabi waye ga yake da wuce gona a cikin eh, da waje ni ga sun rataki in na biyu lano uku ba zo ya ko kin shi ga e ga irin na je na ne a tawakku muka kirkira ina mi ta ci gode ne a tawakku kullum majidanan mi ju jike ga nípa níbi kánágámì àtà àwùjọ òsì ní Alhamdulillah, na lamari na mutanen da bayan da yi ci namu ne sai ko in ta fi gumi sha ji ko masallaci ba wurin ya zane da duk sallah da yayi na uku kusan gashi bayani ya fiye da yana ta tafsiri da annai kasu je ka kaje ki kaje kaje ya wuce ta zane ne ya ba bayani ne da annai ne na na labarin yana na na sai ga ya ji ma zai je ni na ni ga to bayani ne ne ga sai ya ji ka ne kan ne ya ne sai ga na na na a cikin da ga an ga ke ki yo mu go ni ke ki na wa ko ta ki ba ni da na if you want them to die for Come on, that is, you have children, you know, I would appreciate if your money I give our own, put it aside. I would say, yeah, I say, hey, what? I'm not going to need it, I'm not going to say, be able to do that, be able to do that. It's a continue. You can make it a happy hour. You must be a lot of it. Among our kids, the deal is like, clearance, they will, they will, they will, they will, they will, they na nan ba na yaran man yake bayani ba ga to ba ba sai na gura ma din ne in mare da yayi ba na abadan da ke cin da ma ta gura na sai shi na da ba sai ku an yi shi masallata da sai zo na so a da ni ke ba ya ai ki kan ce ka gura da da ta sun lo fa da ba da ba shi da ne yin da ba ma kun na ko na ki ya da yake ne kiyar kula yau ya kula yau ne ya ce wa ba ni na mun yi ba abona ya yi ya ga jome a da ya ce na ba ya ko ya bana haɗe ba na yayin lana so da ni da ba ni a ya ce na ma horo da na abin horo da ne na da gane nan gano to na mu da gane ka ci da babun masallaci a kun tsari ne ke ware ba ni da biyo da ila nawa ba da ya ce ni ne da ke ce ni ne da ke ci ce da kuma na zama yin mafi yana da yaro ke kira kuma ke a ke wani kafa ne a ce hoto wani ne ne gara da ya gole Baba family you got it wrong. Ni ka gani a yi 送完那个东西是万不可或，也也也。啊，怎么的？那那么的那那么的，那那什么罗大的那么的很神奇的。amma da yaki fasaka ne ko da yaka da ba wuri da wani. Eza shi ya shi da على جماعة قاعد يقولنا سبحان المسؤولية الذي لا يتعلم مع موت الليل كما يحرق ولا بدعة لما يفكر كيشر ربما وهم مسؤولية ولا يدرك

we are going to, they are going to make it escape. They are going to make the mind. Now, what God brought me into known why I did this. But now I don't understand the I know I have a month. Came and then I go. And that's the example. Slowly, I did it. Slowly, I'm up and I ain't achieved. Hallelujah, I think I can look up Siendo muy ocasiones, en muchas veces hasta me asumo, pasa una compra, pasa otra. Me mandaka sacar, me mandó un año, me mandó un poco. Amma ya kayan nan ne da ya shi yan da ya mutu la mu na ta ba ko na ta ba wa shi ko ne mun ya na ku ya afi da ma da shi yan da kamar da shi ma da ko kai sa cin sa ba so shi ko na ta so mu ya mi ta mai da ta abun mun ga da shi ne ta ta ko kan al'amari mai ya ta ne shi e tinha primeiro mais de 100 Anga mun da ta kazo so da ya Media amma ya buɗa Ingirwa na tun a gwada kuma da kuma da ma lo bayan ala.

kuna kuna mzungu kani kaka mungu kani kano kani kuna msuke alabu kese kadabu zoma abunna nga bayani na falawar bi tawuce mun ta kaji ko ta ko wabu ta go ne no ga ne no ce ne ko mun ta wani amma ne alama dina waye ta ce ne ne kana amma wuce mu ta ci gobe to na mawukaci gudanar da zuwa da gudanar da sa mutuwa mai zai zo kan na kan mai a jirgin ta faru su ce ne kan da kan kusurci ya mutu da kuma kanin na da ya da mun macin ruwa da ke bi da wani da wani mutu da yake da su da gara na ya gada jilla da ke da ya yi kuma da ya gada yawo cikakke kai nan ya ga dawowa har mun da da ka ya da yi kuma wato da ta sanin sauya mun da ga shi kan ko ko e ko ki ko yi zo da kan sai ji sannan mugar da mai da zuba wannan na ta shan ta afta isha'i da zana fa'a ne wa kan da yana zo ku ya fita isha'i amma ya ko da kuɗin magarin wọn láwọn kò ní síbẹ̀ lọ ń ṣẹ̀gbẹ̀ mí lọ́mọ́ àtọ̀ mo ṣàbò mo mo ṣàbò tó mo ṣàbò síbẹ̀ lọ ń ṣẹ̀gbẹ̀ máa là tẹ̀wọ́. Ẹ̀kí ìjọba àti pẹ̀lú àyè mai sha musu za samu mala da mami mami da kiwo da mu a littafin nan na yi gaga ya ce gonu ka don gan ka ya gano kan wa ka ga ya gaga na ta yi bayani ko ko a jara da mami amma daga na wuce ana hajjoji su ta sun ba wannan ta ga abin da ta da ya kawo tàbí ìdáàbò mẹ́yà láì kó wáyé wákàtí ìyìn sáàánú lọ ọ̀pọ̀ káàmì ṣètò ààbò na máa dún nìkan ẹ̀ka àlámà nílé ìdíwọ̀n ndị ìyànú ọ̀nà àdìsíyà láti ìnákùn ìdúró ìtajà ọ̀hún. nǹkan nana wọ́n lọ wájú ọ̀fẹ́ àlágbá fèlè kìkì wọ́n ti wájú. àgbẹ̀nà máa ń ní tí sọ àánú ní mọ́tí ní mọ́tí àkókò àbàtọ̀dù àkókò àbàmì ìyẹ́wọ́n ní àpàtọ̀ ìjọ kó lè yà wọ́dọ̀ ìjà àti ìkẹ̀mọ́ akọ́tẹ́mú náà láàmúlẹ́ lọ yọ̀gá ka ìdí wà lílẹ̀ àbúyá ẹtí ẹ kì wọ́ yọ̀gá ka ìyá ètò kébé ètò fi kàtàyé bàbọ́ ìgbà tí òye gá túbọ̀ ètò àbẹ̀ tó ń sọ. àjọwọ́ àtijọ́ ẹtí tọ́kì fún kan ẹtí wọ́n àtijọ́ ẹtí tọ́kì fún kan. nǹkan mẹ́tọ́kọ́kọ́ ká dé fẹ̀yìn káyé ni wọ́n náà. wọ́n kẹ̀kọ́ wọn ẹ̀ láyé sí ìhà yàrá. Nyetila dɔn nga mi tu, yiti dɔn nga mi tu, abdulhamani dɔn nga mi tu, jɛmɛ dɔ ti ne ti na bɔ na nga mi tu, a man k'o nga ti ba min na abu ta ce ke ba mun ne shi ta da da ne shi na sai ke da ba ce ta ko amma ce da shi ko a yi ta sai da ta na jinnan su da bayani a na ni ganin nan a yi ta na mai dora ta na kwanan mai dora a Ya yi ne dole zai ji ya ci zayanan a su abu zai ji makiyar gani na a su a a su a kayan mun ga bayanin jin wani kudu kayan nan wanda san da yadda nan sai kusa kura ya bayin kada da nan zai ji ka gani na daji ba za ka da a nan ne na wajen su na da nan mun ga na da ta wani zai ga da dole ta kuma wasu yau قائدنا na mun ka tabbani na me ga da ta ko makarin mijin ya za a da na su da so kada cin na za a ba ci za a cin da yin mai shi na ka ko ya gwe ka ko su ko

yíjọ́jẹ́ gàgámi kàwẹ́yà. Wèé gá àkóyá kínú na tẹ̀sí ná, ẹ bà wà lọ. Nǹkan mẹ̀ tí ọ̀ ní òkúta ọ̀gbọ̀n sọ. Mẹ́rin mẹ́jì káàkà, ẹ gbà sún èyí bẹ̀rù ìdílé láti lè ta ẹ̀kọ́ ya rọ́. shiga wanya wasu mata zai ji ya ci a tsaka wani ya so gani zai girka nan mai su mawa kuna a na isi ya ya ya Dole ila bai wọ̀ láì láì ní jẹ́ ẹgbẹ́ òdà ọ̀wọ̀. mi jẹ́ ẹgbẹ́ òdà fún bàbá ìlú kan zai ji mai ya ci ba a ce ga alaƙai ba a malaka ce ko na da shami na yi ko ba fa yana ko ne shigo ko ma na kawai ko za ta ci shigo ne da mun ta ta rubuta masu kawo kan je kamfurutan da shi na cikin da amma sai da sai na zai kawo domin shi gurgudu ne na wurin ba duka su ko ku na zai yi ni ta yi da ta sai manya kunna ya zamani ci sai na yi da ta yi da mai gadi ne ya zuwa da ke da siyar zuwa ko in ya yi shi cuta ga su ne yi makanti ya ya kuma cin ciwo a lafiya kuma kan ka rufe wata da yi da fito ci wasu su lafiya da ya ci na so ta ko kare shi a jiraya da jina ebi da bide bide ebi da bide bide da wani shi wa fahimta ne da na ebi su da su shi zan zan da wani

kawo ka ta tuba din zan ta shi da rai ko zo karatu ne fana yi kokari za mu yi da ya tuba alhamdulillah jazakumullahu khairan mauti kuwe bibamyemo ngo hagati yazo umuki gorgoro ki jin e da da yana ko tam no wa tsakanin gobi wani munakasha na ya zai da biyo shi sai ki zaworo na jayin za a kiki wani ne a da kishan ko da wani matsala a dini ne the special invitation tabo na ya zanga ce a bai zai biki yi wuce gani da ni wani wani mai wani da zanga a dagon san wayin da ni sun wayo ni ya da kiki shi to ku majin hacin a bisa noise convince idan ta ta kuɗi ala gyara da mutane nga pa kade zo ndu suna baba da na yin gan de go go ga ti amalan ya go ci kan no liya ni ne de ga afu baba ci bi kyawa ni pa don ga ti exactly ke ni huwa na ni ci de ka to ma a ni ti ga ala la ki ka ne ti de da su ke bi fara ni to men je ma masu lashe abu na that is just like it so i least expected wan ne su daga ya gayi din nan mu ga ita bi Ya su da hanji da ya ki shi ma yes una da bi ya ne ga muci ni na ci na ka yin gudu ni ko da ku ta wayo ki lucha da ya ji station invitation ga ku shi da bi ni ma da ki ta yo tun la ra o lo ko bi mo ki ji tri su bi wani ko insha Allah ya ko ya ga mu so bi na ga da bona abin da ne ya ga ji yi.

jari kan lambarin da suna da ya fi su mashi masalaci abu nan

amma wani sassarar ne mai gari da ya ayyana rana yayin da zai kai da ya wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى جبال من لا يعني جميع إنسانا الله أعلم sai zai suna ga kaɗe ji wallahu alam an gaya daga banan man ka da kwala da mukakkiya yana da yaji kafirci ne ya zai zafa kafir yana yaji tafsiri nan ubarin bi lisanin wa huwa qawlu ta'ala ba ni gon wuce dalilin sai da ni sai ku bi kace irin shi ba da nake la jama'a shi nan mutum bai bai kuma yi babo na bana ga mai cayin kwanan ga dalilin da shi wuce sai la ji tafsiri za shi الغلال يعني يجدونكم بغير ما أنزل بغير ما أنزل الله وأنهم لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم على كده ما shiga ta yanayi waje wujjalala na zanne da ya laɗi na ngai a ga babun nan babun nan la ne za a yi za'adu tafsiri don ga la a yi ga la na babun nan ba ta yi mani da gajerun ga mu ya da wani zai daga kan yi babun na jina eh page 32 àkótàkóòdù ní kàfí second to the last paragraph ní ṣẹ̀rọ ojú dalala mutum ce bire ga tsole yin dola na jiga alul mufassir jare yi tafsiri na gato ne yin doro ba ci jinan zaga lokacin wuce wọ́n mú ìsìlámù gaba da yan wajere ta ba a cikin zaneji mafarki kujina zaneji ga a'a a eh, sun ci dogon nila islamu wa ko da wa yi laifi ba karamu ne laifi cikin laifi jo da wuce ga a ji daga a fasi kishi da mutane ne wa ji kasiri ne ya kari don tsanilin lallafi na. su mawuce za a sai zuga kai da na yau sai ji tafsiri na ga jazar coto a layan na kaji da yi ya tafsiri ya huka mu ya Kalo to a tsaniya ya na wai ga gobe yi nan gai zane shi na shari'a a lada kauci na tsoyi da hukunci ya so ta bi ya na kanu cikin wani da gobe yau a shi kan wai nan wabon na gobe sai ji da adalci ba rau karkashin cikin so daga ba nubu ka gare tiya a na sayin ko a jawzi na la zai kaka alawura zika ka wuce tayi ne yi tayi haki mu kajina ga falawura zai ka ba go la yi nuna ka tayi haki mu so. da muke a zo fi barka bayan musulunci ga al-islamu al-iman da samu yana wala wala bi la yau, hatta yuhaqqimu muka fi ma shajara karkashi muta ga za a da makabe ne shi musulunci musulun kan then kan ga zan ta ga hukuncin na bayawe su wuce hukuncin wata tasiri a mai wajen da faraj ke indoci sayan gon ko rashin yardan da shi dayan gaba su ke lawan babba da ake kiwo imani wata da fasu kasance kami tukunci na gaje bai tuwo buku ya tuwa nuto wacce an ciki wani bauta ga wuce lawan babba da kiwo a da kusa mu ga wuce shi gona mu bai ga gari za fara yi mana tayyiya an ga gan ji mana tayyiya shi ga yi tigan nan ibnu tayyiya ya nuga na gaskiya wani bukata lawan ya ba kuli ko wani maksudu mu ga yana maksudu a gonan huna ba gonan ga an an na kulla ma na fa'ullaha wa rasulahu musamman musamma asma'i al-umuri mu ga yana jide su ko kan yanya ko tuci ko yanya nye na ga jide sun ne ga umurni ruwa na yi na ke sun na yi imani na ma'ana laga shi imani to ko a ce na fiye imani ko a ce na fiye islamu za ko a jini za ko sallah za ko azun za ko jijin za ko hajji za ko gaira za yi shi yin doki na jijin na nan ga to ka inna ma ya kuma ne sarki wajibi zana na ce da wani zuwa ga bayanan na soji jiwa yanayi wajibi na duwa. Ibe ne sai ya rarrako rahimahullah. wa yanayi wajibi na ruba min zali al-mukamma wa min hadha qawlihi ta'ala min ne na ja ce ba ta da ni ruba ga yadda na so shi gaskiya wallahu rabbi kan su ke gidi ayan ne dai mu ji na fal imana mu ga na imani ya ba gonno rana hatta su je du'a zi la sai a da to ga da gaya yawa hukunci la daya ene dai ta wani wajen ko wakun su lahaya so shi da tituri wa maji harin da su shi babuwa wa maji na fasu ta ko kuma yana da haga niya niya niya bi sunan shi yi fata nan ta bi ce ko la su gaya da na a shiga yi ma nuwa ya nu ganna jalla ala an na hali da gaya da ne ruwa da wani ga gaya na su ta wadda wani da na faro ruwan farin duwa alan na su kati ba wani wa man taraka ha zai min doro gaga gwa ɗayan na shi ne na zago ga shi na bi ma'ana wace ka ce na kana min ahadil wa'i idan da muke ga ce da jini da nake a can a kare fa da kiyami na rona wallahu ta'ala alam biswa da ba ga mun ce cin shi ta ku daga bana go abun ya ci ta go nan ba ci tuna ba nu ga kadi zakaru ku ci ko ba a ci ba kanun saba sani ma da hannu su da gidan da ya ci mutum wani yayi kuma kuma ari hadisi duka ba go fi bayani annal munaffa annal munsiya ke de yana ni aba go da aya no no ni kiyo imanul kamala ni imanul wadi ko imanul asula mai ya da nore idan mun ji asuli to an yi imani to an yi shugabanku domin jin gano su mafafon ne ba na ya ga wuce kanan so mi dala kauna yamman fari ibina fi dalilillah inda zai wa gaskiya za ko rogodo da za a so irisha da na ji wani gwa ji kokarin roji bincike ba na jaga biyo irisha da ko wani mai da ba go cikin litafi dukanci ne ko su mu ci da gida ji ne da wai kaman ka yi da ki wannan man da masu maula mu na ji da a ya ji yo ni da ya na bi din man nan ko ba na ce na na ji da a ji a dauki ki don ke je ban da ba ga ni so face da na ce nuna bayanin labe a hadisin zubai da gongo yanzu da gayi da sai sai da zubai mu a wasu da aya na ce ci zuci ba ci su haji amfani ne ko ce da ga muki yau ga muki zo gan su da haji su ga guru ka muki ba kan ci mai ko shiga wallazi amin shiga wallazi zuhara li ma'i wallahu alam sai eh, na ji lafiya wato ganci na so su busha da fito an na hazal ansari ya al ansari na ji usuri da zubairu da na ke ke usuri ne wajen da ta shi yi in ga yi mun goci ya kaka in ga da tsakanin zubairu da ansari ne ya lafiya take banon misali da a cikin kara ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ko su kai wa ga yawa ya ki ko ce lambu mu de bu kan fi ya al ansari no ko al ansari na ci ja annabi ga ke garin na ci to ba da su kai ru ke ne ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutu ba annabi ti shi mu e ko response mutu wa ti shi mu na ga kai bai roto za a ji ba lambu ku shi bidin bi da ya zona da biya na dudu da biya da kiyo kun washe wani to ba ni ma take da ne kan na jinci ta ibn taymiya ko a karshen ko aka da ya zona annal hadal ansari shi ya bi al ansari na irtajja wa kafara kuma wa jirita kuma di kafirci ne ma lam yuri ego kibo yarado su yi wuce da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kama kwararra hazin imamu ibn tayyiya yanda yi ibn tayyiya da zallari cike biyu fi tsari da masuluni da littafi ne kwashi non wa haza ta ya tabayyana bi mayo yake ban wa bayani ya tafiri ibn tayyiya ku kita da jinna yau fiye da daga neman fari da ya so cikin su kuri a nan zuwa ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zuju su ko wuce da ne da ya idan ijma'an zainin koro ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke wannan zaga da rinta islamu zaga da kafirci ne da toci ko nu ga wuce ko dina mutu ci da to mu ga anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu na wale da na sallallahu alaihi wasallam mu hakan lam yakutulu li anna hadha haqqihi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wu zana hadisin na wu ya da dana e eh, gwanan nan hakkin ya annabi Muhammadu wu shi don yin sosa so na wuce haji faruwa gona su cike da itaci ga annal anna jara'a min al munafiqin wa minhum qalilun jama'an da shi ne munafiki wanda ya mutu sai ya annabi ko ba ko kuma ke da zarubacin da ke taba aiki a annabi Muhammadu na munafiki yau su ne da rasulatul munafiku ne ko shi labarin ko la raja na, ita da madina iga ta guda madina la ya a'azzu min al na la hawla wala quwwata illa billah ana ko da ya isa nan a ga sai a ga za ga ne yanzu maka mutu jama'a ni ga ce zabi ta ci a ga annabi Muhammadu ne madina na afwan daga madina to munafiki sai ga ganna ko to sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da musharaka da an sha ne a dinin ciyo yayi shi Madina mace la da dinin da eh, la annabi shi da mun sha ne rawan ni me ne ji da annabi Muhammad shi wani mu ci ce eh ne ni ci ala ibadiyya don

sai da gudanar kuma ga karkashiya a gaba da yiwu na da ya manfa ya an na biya da ta. Sai da fice na fi da gudanar da yiwu na in ga yi kawo gudariyan doyi fatan in ga doyi yi Bi ma'ana hudu da kariyu ya fice na fi da bi zuwa rane ga wuce bakwai da gudu. Bakwai ga zuwa, ba ki ga gane وقد ضعفها عن الإمام a تيمية ابن تيمية ngo ega mu kiyo ega mu kiboka ega mu kiyo ko mu ega kachi ne yawaye kika basari nona dana zan ci ga annahu idan da wuce tsara badariyan in ji da kun da basari don ce kuma badar ku ya ne di muhammadi ba ka da ne ya ne ka da zalika sumanan wa rashin yarda na lawu na annabi muhammadu wautuci tsakani da su kai ne Wahari da kitwa kabla badar da kitwan na madana mugai kafi barno amma da tara hazai da jawabai ne shekul islam ibn taymiya sai ibn taymiya ji bayani ne ga na shiru ya shi ya kan nabi bayani ne wani gida no wa shara eh, na e na nabi ga babu ko abun ne ga kashi ne ke ba gidan ba alhamdulillah hadisi na zai nan kuka gari ne kuma ke wasu na wuce ce ko kuma ya ce za a lamsari ne a gari da ka sama shi ne mai kiyaye na ko a ci kafirca mawala ko ɗan kana magaya a lamsari kenan ko da jin munafiki can mutuwa ci ga ga wannan din wuta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mun ga kaza ne sai da Abubakar bin Guna dalilin na Guna wallahi ta'ala ne ji da har sunan uwa wai wani hadiri sana agwana yi buga su na gugwawo wallahu ta'ala ala gwana da la ta da ma shi nan buga mai buga ya zo ya da wani ga nan cewa ya abun nan zan ci nan gai bayani nan ya ni ne ce ke ni yan nan ne su ni ya da kankan wani sabu ya na yin wani ne kufu na zaman ke da daga da karsho so fa ita nan shi abun nona ya ci gato ba ni ba wani da abun nona mu ga da rashi ya da so abun na gwa amma ke ko nun ga ya ke mu je da mu na gidan mu ci da bi kuku mu ci ga mu ci ba amma go ga la shari'a we go ba la da ba ne mu mu da so ci mu na tuye imani jeji zai imani mazidi tujo wuce yi kafin su ba gwanna guga ga wuce abun na buwa a jisike loka ku gan shi na jisike da da hari su da ciji ga nufe mikikin nufe na nufe ya shi ne zando ciji na zando ciji lati dalili wani ga na na aisha su rabi Allah wa anha. Nga waye ga kuwa ga ga a jin hatalin ko kuma ta da kiyawo ni annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha da annabi ko sallallahu alaihi wasallam ne zan e ga ba duba ya ci bicin ki ki we na yana ai laji tafsira nan muslim na da ne na yi ya annabi sallallahu alaihi wasallam e ya ci nun mu ta wata da ne sun wí tó tó ga pọ́sibò musa a adalci ya gune ne gifin suna ndị alam mai musawa ga na gune ya da kucin kun yini madanajen na ya da ita ya ya ga ya na na ya ga ya na ya ji na ya nuna ma adalci ga da wani musawi ga kan da shi yi ga fi da adalci yau so ti ga yanayin yan annabi muhammadu ya faɗi ne nan ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ji daidai ta wuji sorry in wayi ni wuji ga Allah subhanahu wa ta'ala ma ga yayi to ani to annabi so dan na koti wa na gugu na dan ko bulu bai mu fi zan buru ga shi ni na ga tarkasho shogona wadda a duka rubutu na wayaci nan shiga mai kiyo a adalci ohun tí èdè tó ń ṣe ìsókè náà òṣìṣẹ́ èdè bèbè ṣìgbẹ́ ìdí ìtìmí ẹni ló yẹ bàbá tó lọ náà ní tí èdè bèbè ìlú ìṣe àpò abúná rí so ètí alẹ́ ní ìsì sọ à ní dẹ́gbẹ̀ òwúzọ́ náà wọ̀nà àárẹ̀ ìgbà ẹni ìṣùgbà àti ìpẹ̀lú ẹ̀mọ̀ ń parí kari fún àdìsú táyé náà haka na da nima ba ta nake da fahimta wunan sai cika na dubu sai yau ko kuma wajen na dubu kuma da zalunci sai cika wuce dubu sai da jadi su shi can yau ki sai rine ki da yau ki wuce ni ke na ke riyadu swarihi riyadu swarihi na shiru na wuce ni na kana babu kanu sai daga babu fi amur babu ila amuri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha so nu sai daga mutu na ayayen man fariji na shugaban wuce wani falawar dukkanin dukkanin ya aya na jube lade ya ci ga wuce wani to ba na jige ke ta je ke dambe uzuri na yi sani hugo ne nugayi a nan usaini rahimahullah

ìgbà wọ̀lá àtànáàzà òtò ẹgbà tí ègbò bíbí òjì náà ti lẹ́yìn kọ́lá lábẹ́ ìtàkà ní ègbò bí òjì náà kángágbẹ́ntà lẹ́bì mọ́mọ́dé ní ìdájá àìkí mọ̀ ní ìdájí zànà àdúgbò ti tàkà ní ègbò bí òjì náà ìmọ̀nà kàdí ànẹ́bí ti ṣẹlẹ̀ ó ti lẹ́ ẹ̀dẹ́nà ẹ̀rá jẹ́ wùsù léèjì a tàkọ́ ànẹ́bì mọ́mọ́dé jì kuma ànẹ́bì ọkọ̀ ìṣẹ́ra ayọ̀ èlò wa ànẹ́bì mọ́mọ́dé sọ́lọ̀ lọ́rọ̀ sọ́lọ̀ ní ẹ̀nẹ́gájẹ́ tẹ̀tẹ̀rẹ̀ kàkà ní ègbò náà na فتي na تنازع ونما أمبي وفي أمور الدين وفي أمور الدنيا na al'amari a dine yo da al'amari ya yi yi bi ma'ana ɗanar sababu ba a dini lalle lalle a nan da wuce gudu ta wuce yo ga tsotsoci umuru dini na al'amari ya ji a dini da lauta na za'u rajula ne da gudu ba a ji ni biyoyi gaɗe da ya ni gwada fi hukumin matsalaki shari'a da hukunci cikin matsalar shari'a islamu kafana ahaduhuma zenini ko be daga eh ya haramun idan na haramu ko me na haramu yo ta kuma magani ya halalun na na halalu ya da harama to da sai ne ya ji lokacin ki ne ga yi musulmi kirki na re ga ta ta hakamu ila rasuli ila rasuli wani salatu salatu ta ta ne ji ko mai yayi da koro ne jirgin zo Na da fala yuminu ahadukum zainin gore ya ji mana na'am fala yuminu ahadun ga zainin gore ya ji máa ní àà nínú ma ní mi agu kanagwa ai minal mutashajirin ni ne ga gu kanaje je ni ku shi dana illa idha hakama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ke ga ta ya ji mana sai ga annabi Muhammadu lafiya da na dukunci tsakanin bo doji na walau tanaza'un nasa kare ce da an giga ji gomi doji na re fi amri dunyawi da al'amari ya addino bai na hunta ta na abu doji amma hasula bai na zubairi ibn al'awamu bai na zubairi ibn al'awamu rabi Allah wa anhu wa jarihi al'ansuwari na jifa tsani الأمر الدنيوي بينهم na obiyo shi ko za ta yi mako to ko nga da mi kuka shi da shi da wani na ko

sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laga na hukunci tsakanin abubuwa shi nan daga baci mi be mun ga yanzu sun mai inna li iman al madi mun ga imani dan shi ne ya ga guma da babon nan kani kana zuna babon nan rana in kana li insani ga da ci ba wani kace la ya rabuwa bi hukun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko jiyar da hukunci annabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam mutalakan ma rabu ba ma za a gani dai ke lafiya kun ci annabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam wai ku lokaci da ga dai kin nana ku wannan su wal imani ne na asali Idan na na imani ya ko da asali ko kam li anna man la yarda bi hukmi rasulillah eh, ai ba da yin doro ji da yarda bi hukunci annabi Muhammad ya mutlakan na ga ikasro wa iyadu billah خارج عن الإسلام فقال من الله إسلامه لو إن كان عدم الرضا Adam ya rido aka wace da jiganci mu yi bil hukmu fi mas'alati al-aswa in je ti mutlak bo je kaya mu uzu ya amin ekin mas'ala an do na amu za ekin mas'ala an do ciwo in ka wace wace da tayo ga to an ga ganci wa asu wa ya wa asu wa wasu jile ta wani ci ga mutu ga fahim na ha illan sakun mukassira da inna hula ya fi kan matsala wuce ganci na wajen da dakani da yana kucin matsala na gawa da aka kafin na tuwa da kafin ya wa qawluhu azza wa jalla musikon kilo sai ga ni ke je ga gwanno nono ala da gafala war rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka ala wa ya kama kan kare ala wa la je la yu'minu ahadukum ko kuma ba an gato na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga zainin goro na ji bismillah ya ga Allah ku ga zuwa liman la yuskuru bismillah bismillah zanin dole da bismillah yana yau cikin nan yau alula yi bi ju gulugul marami ko nan daga waje alula ko ya ya so alan la ya ki ko ala fa ka de shin na generally ni je da be ga mu ce da ni din da shigo e gona la ke da ban do ci jo na so ai la ji generally na ma ko e gona ne mu sallallahu alaihi wasallam ma ga da ni do waje alula ne da Allah

ibn ne kawo sai mini ga abun nan ba ga nan ba me yasa mutulata da ya hasa so a je ciki ci wani ka hasa tan koji ma waje rada da hukunci ya nabi ya nan mu lawaje kafiri wani amma da nabi lawaje kafiri wani sun wa hukunci za ne ga ji bincike nan ya wani sun ke musu ya amma da na shi mu ga ya ci ga mu ji imanul asali wani ya nan amma da bandocin shi sai imanul asali wani ya nan so yiwuwa da man jin ji shi da miliya abu na gana kan ko kugana wa a yi tarwa wallahu ta'ala alam so ta Thank you. ìmọ̀nà ọgbọ́n na mana to wato sabasa na wuce ndị ya gwan na na na wufa ga wajen na ciwo ya yi mani a ne ndị yi ga na na wajen kamariyo wa ya iya famata ya cana wai karkashin aya na wasu na man labe nan a ah, buga fulawar duka layu mai nuna kayu ake muka fi ma ta jarar bainahu ga allah mu ba gonar lita a kidiyo ai kowar duka ya muhammadu allah subhanahu wa ta'ala wa shi na yakununa ta gashi a ta mu'mini na zalika imani jina hatta ya ji aluka saga wafe hakaman bainahum da ne ji hukunci tsakani abunan waya rubu. a tsere da bi hukumi ta da hukunci wani da wasu mata na za'o fiye ne na zai da cin da yi na kuma zai ji ne zuwa wahala ku min al'ummo ne da ga zai ji muri da yi nan. Wani ne ce ki sabon nan zai ki fi jikin da ko ganin wayi Dalla na haka kawai ya da dalla wuce da ya ba so jugu yi na su yayi imanin kamal. Za mu yaji kawai yawan waje inda shi dana ya zai da nan manna wasu gaba gunna ga aiwa ne da Muhammadu suka tura bi su da layo ya Da a cikin mu'mina a ta yi da aluka har na ita nan. Sai ga nabi ne je da Allah ta'ala Adam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

wọ́n kọ́ tẹ̀sán ní tí ó rán káàkiri di wọn àgbà tí ó bọ̀. ń gbó láti òkúta àtàkùn ẹni ń ti ẹ̀dá wọn àláwọ̀ fún ti lọ bá sọ̀kọ́ à. Ń ti ẹ̀dá ìjẹ ẹ̀dá fún ti nà lẹ́bi di nà. Ń ti ẹ̀kún ti ẹ̀káta kan à. Òkúta àkàmì láàrin sàgbà ní káàkiri. Àmọ́ wọ́n á yẹ níbi ìmúgbó ìyá sọ̀kọ́ gánà gẹ́gà náà. Káà

dalili da ayan da ya yi wallahu ta'ala alam sun domin da ji su ji ishara lona ayan su da sai da nage na ba amma wai idan yau ya san na ne ta wani da guba biyo da su ne su a mikiyan na ko amma sai da kita shi wani da mai sun da dina shi amma su ka tudu da anan da na ga ya ji mai tunci ko na ga ga ni goyi na ko ga da wani shi ki san go do ba da yi shi na wani da bayani yan wannan shiga a jika kira wallahu a'lam kare lungu amma ne ki asali ya ji in ga bana 老的，老的，来来来，来来来，来一口啊！他应该不适应了呀。他就是如果要那个，你看人家那个，人家稍微，那么初中那那那有学生，上班，一天还得买点东西，一天一天的就把我工资都给出去了。那那，现在那些那些那些，现在呢，年轻五百米高，高中呢，就是学的这个专业，去年录取录取多少？我弟弟啊。 kafira ki goga man kirki ya sunna da daga sahaba da musamman sai yawa maza da ku musamman da ne a wari jilza ki ayan da kiwa kafiri da shi ne amma sunna da ga ibn ijma'u ibn sunna da tafsiri ni dika sun shi ne da zan ya bana na da rubi ko ya ne

wani yi bayanin sashi a kawar da na daga yanayi kai a mana dawo da kai shi a sai su mu'amala da wani sai yi tuwa ko baka yi sai yi aisha yi kuma ce na gana gudu wani dawai gogo kai da kuma na gane su bino ga fatima gogo kayan na zama ayan na gani shi ko hadu na je za ta ce da shi na kafirina ya sani na ya fita

mewa biye ga manje ngai yin shari'a islamu ki mai dalilo na miyalewa ya bani miyajo ga gaskiya ki dawai tin masala ka zabo no ba goye san ya me, ma miya dalilo shi insha Allah ya ci gaba magoyin jeji a ta ce mai da shekka a ke duka ɗin wani wani kici wani ga na Kàkà ní ègbòdù lọ oṣù kí ní orí. Kí ní ọ̀rọ̀ àjọ́dù ìwò àti kí ní lọ́la ní ìjọba rẹ̀ kọ́ wá sí ẹni tí ẹ̀yẹ ìrìn àwọn ìlú àti ìlú ẹ̀nà ẹ̀kọ́ àti ẹ̀yẹ ìlú lọ́dún tó àdúgbò ṣe. Ìgbọ́n ní ìgbà tó àti lè kẹ́ra. Alhamdulillah, etiya mu gaji hukunci wuce ji inu mai laji hukunci na nuna alkur'ani ya ci cikin buwa a yi alkur'ani soci ni kenan a ti dàbí bí kí ọ èlò tí a ṣe gbọ́dá ní láṣẹ́ tàbí kúkúrí man hakama da gairi ma an kallallahu bi hazal kanu shi dalilin yau layi karu da wurin halal da wuce halal

wannan ko na Muhammad Ahmad Shakir mu ji talisi yana mu gagayi yayi Ahmad Muhammad Shakir kai Muhammad Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir ku ji talisi da sai majini kun ji mukasar nutu mukaddimatu tafsir nan umzatu afu da za ku mullawa khairan mukasar nutu mujin wuce amma ni ke ko da yana a da littafi da zai ramu umar sarajo ba bi na mu littafi muke yau to a inda ta tafsiri ne wuce ya ni yanne to ta ne wani ke ne ba ga budu ko in ci ke ji bayani karkashiya ayar wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulai ka hum al-kafirun in ci gabe sunna adi mujallid alkhawari din do tu ya sali ko na shi abin gumi be imam ahmad ko wallahi alani kuma daji ko ci da wuce jo abin gumi be imam ahmad kan kai ga aje gomi ci ya wuce ke bi ne ga shi yo to ba shi ga wuce kan ga aya na jo ne gana ga di za ni je dudu dudu aya na jo su da ne ji tafsir nan zane shi ya tafsira nan gadi da ya yi duk ya ya na jo a kalma ya la'ibu dubu na kwanigan da ya ba rabu ebo na kai ya she bashelo a hafi su duk an go cikin ku biyo? na shi ke rugwa ke tiya kawari ki cewa ga ya kwatawa ke ci hukamu ya zama mu shi yo hukamu ya zama mu shi mai in ji a shakir ilmu zai zai da yi na ìjì kọwàánú na ndóti ya láti jẹ alùkùránù ìṣẹ̀lẹ̀ àlébì mọ́mọ́dì sọ́lọ̀lá alùkùránù láti jọ àmá etí tó zúútì ọkùnrin bí títí ndóti yìí àwọn arìgì tí ci gága mọ́n kàkàrà ó ti náà ti kéde máa bẹ owó gánà àti wá gága àti ìdá àsòkún nítorí lápẹ̀tò owó ẹ̀ tí sànẹ́jọ ṣe mọ́nú pẹ̀ rà àtúntò sànẹ́jọ. Ìjì tí ìgbà ẹ̀ ga musulmi kirki musulmi shi za a yawo da ya wuce shi na ga tsawa ko a kyawo ga ya zama ya ba ni na shi shi na inje na zaba ko shi shi ji na ya zama ya ba ni shi jan kare ba adalci a daru da da mun eh ba adalci o kaga hukunci ba a gashi na da ya zazan ni ja so da wuce masalan sun makambo wani kwanciya ko shari'a islamu zai zo kalaga awu muri sikante ego hawo ko son zuce za uje ka ko za uta yi tsira abun na bo ya so je ganga kuma ya ga me wuka tun da je ganga ya dike ku cikin tafsir na zakin wai ya ya ga white man je bi ke zakin saudiya jinan ego na ki da sunno wa da la ilmi la bi talaki baba ilimi tuzukuta ilimi yo kashi kama zono so ko kada ka su shi ba zo wace da dikin ya to wa bi ke bi tsira na waziri kan wuce shi ne so a ce bayani ku so wuce Nigeria ni lazo ti gangaye mutunci musulmi eh zuwa da ne musulmi kuma musulmi Eh, eh, mutuncin musulmi ƙaiƙiyayen eh, musulmi alaukun taji nigeria na su na gyane ga wuce ujide da ujide jayo a wuce ji tabbacin ne kongo ruwa ke zane shi ji the same saudiya na ya so mi gaza saudiya shi la wallahu halin da bayani wuce shi ba yi musulmi ba hukunci na jaba ya son zuciya shi ko ya ko shi ko bayan da yi yana a wuce shi ba ayayin a galili ya ga kwayi a halal guladun kuma shi ana halal gudun wa ya ci a rabu bayanin shi biyo kan kaga zalle shi na ya shi ka ko ko ko ina zuma na ga yayi ga ili ke da yayi na a wuce shi da yana shi jina a wuce da mawuce kunno da laba so yi na wallahu ta'ala alam bi sawa

ó kápá sí pé àwọn obìnrin ní gbòrògbò tó ti fi ní wọn máa dàgbà ìlú pé kí wọn ẹni ìtẹ̀yìn kan náà wọn ti fi ẹsẹ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ àwọn na'am na ga min ji hale da yi shi na bayanin yi to buske to ilan ya yi abu number two zandon da mini gwaje gidege mai kirici kullu bani adam kama wa khairul fasaina at-tawwabun zandon da kirici zai mai alkhairi da mini kirici na zai ji dukkan ne ta ci ba ta yi na shagonin ta ji makanta yiwuwa ji manya wa ma'un ti fi nuna ilimi illa fari a ɗanar zafi na wikiyo wigeji ne ni ci ɗanar zafi a nan zan wuce a wuce haihuwa إذا تكلم رجل في غير فن يا سابيل جاهلي جبنا جبنا ta وإذا تكلم في الذي specialization يبقى له ما تقول لي ما mana tó lè lọ rẹ̀ lẹ́ gbogbo ààrẹ ìwọ̀n fọ́tíọ̀ ìwẹ́ owó ìṣàgbẹ̀dẹ̀ dédé ìdàlẹ́kì àtìlì tí kò a àrẹ̀ aláìgbé kúskúrẹ́ kúrẹ́ ìdàgá àtìlì tí kò sí àrẹ̀ aláìgbé kí ọ kúskúrẹ́ orí kí ọ ìṣẹ́nà tí ó bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìdàgá àrẹ̀ aláìgbé kí